sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai 1,530 matsakaicin zango masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya a kuma na iya samun alfa na sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 1 ga watan yuni na shekarar 2018 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc da da ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim a ba mu kanun labarai to kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya bai wa bangarorin da ke faɗa a sudan ta kudu wa'adin wata guda su cimma zaman lafiya ko kuma su fuskanci takunkumi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce an samu ci gaba a tattaunawar da ya yi da hadimin shugaba kim jong-un na koriya ta arewa sannan amurka ta ɗau matakin da ka iya tsananta takaddamar da ke tsakaninta da sauran ƙasashen yammacin duniya a fagen kasuwanci to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar borno ta fara rusa wasu hotel-hotel a unguwan galadima da ke birnin maiduguri ko me yasa hakan gwamnatin dai na zargin cewa ana aikata abin da ba dai-dai ba a wannan wurare har ma wani lokacin akan yi kisan kai sai kuma wani likita a jamhuriyar Nijar da ya ba da shawara a tabbatar ana amfani da dokan hana shan taba sigari cikin jama'a. duk lo'in kansar da kasani taba tana san an yi ta sensibilisation a yi ta sensibilisation eh, gwamnati tana da alhakin kare lahiyar al'umma kana za mu kawo muku karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan sai shirin lafiya uwar jiki tare da jumai ali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya baiwa Sudan ta kudu wa'adin wata guda ta daina faɗa sannan ta rattafa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci takunkumin makamai da na tattalin arziki. Kwamitin sulhun ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da Amurka ta gabatar jiya Alhamis da mafi ƙanƙantar ƙuri'a tara da ake buƙata a amince a ƙasashe kuma shida an samu ƙauracewa. kudirin na kira ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya zo gaban kwamitin ranar goma ga watan yuni ko talatin ga watan yuni don ya gabatar da rahoto kan halin da ake ciki muddin aka ci gaba da yaƙi babu wata takamammiyar yarjejeniya a siyasance ko zai kakaba takunkumi na tattalin arziki kan shida daga cikin manyan jami'an sudan ta kudu an fara faɗan ƙabilanci tun a shekara ta da 2013 tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaba Salva Kiir da kuma masu goyon bayan tsohon mataimakin sarit Machar. A halin da ake ciki kuma mutane sama da dubu 120 sun makale a birnin Darna na gabashin Libya sanadiyar wani mummunan faɗa tsakanin 'yan rajin jihadi da kuma dakarun da ke ƙarƙashin jagorancin janar Khalifa Haftar. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya na jiya alhamis ya nuna cewa birnin na darna ya galabaita matuƙa saboda tashin hankalin da bai taɓa gani irinsa ba cikin wato makonnin da suka gabata ciki har da hare-hare na bamabamai da kuma farmaki daga ta sama akwai tsananin ƙarancin abinci da na ruwa da na magani da kuma na wutar lantarki wani rahoto na nuna cewa rabon a kai gudumawa wurin tun a tsakiyar watan maris sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce an samu sahihin ci gaba a tattaunawar da ya yi da babban hadimin shugaba kim jong-un na koriya ta arewa a birnin new york game da shirin ganawar da za a yi tsakanin kim da shugaba donald trump pompeo ya ce yana kyautata zaton koriya ta arewa na tunanin sake lali to amma ya gargadin cewa ya rage ga ƙasar ta koriya ta arewa ta zaɓi ta farkin da ya bambanta sosai da na da saboda a cimma ingantaccen tsaro wanda ke nufin kawar da makaman nukiliya kwata-kwata ta yadda ba za a iya maimaitawa ba kuma za a iya tantancewa ya ce kim jong choi wanda shine jami'in koriya ta arewa mafi girma da ya taɓa zuwa amurka cikin shekaru goma sha takwas da suka gabata da shirin zarcewa zuwa birnin washington dc a yau dinnan juma'a don ya mika wata wasiƙa da kansa daga kim jong-un zuwa shugaba donald trump to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta ɗau matakin da ka iya tsananta takaddamar da ke tsakaninta da sauran ƙasashen yammacin duniya a fagen kasuwanci ta wajen saka jari da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafa da kuma kashi goma cikin 100 kan dalmar da ake shigo da su daga ƙasashen turai ciki har da canada da mexico kuma harajin zai fara aiki ne daga yau dinnan jama'a, amurka ta kuma tattauna kan batun takaita shigo da ƙarafa da dalma daga wasu ƙasashen da suka hada da koriya ta kudu da argentina da australia da brazil a maimakon ta saka musu haraji abinda sakataren harkokin cinikayyar amurka wilbur ross ya gaya manema labarai kenan ta waya shugaba donald trump ya sha faɗin cewa dole ne a ɗau irin wannan matakin muddin dai ana son a tabbatar da ayyukan yi a amurka da kuma ɗorewar wasu muhimman masana'antu a amurkar tuni firaministan canada justin trudeau ya bayyana harajin a zaman wani abu da san ba za a lamunta da shi ba sannan ya sha alwashin mai da martani shi ma shugaban ƙasar faransa ya ce wannan matakin ba kawai ya saba ma doka ba ne ya kuma yana kuma cike da kurakurai ya ƙara da gargaɗin cewa haɗa kishin ƙasa da cinikayya na iya ma kai ga yaƙi gwamnatin ƙasar myanmar ta ce ta ci yarjejeniya jiya alhamis da wasu cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya biyu kan taimaka ma 'yan gudun hijirar da suka guje ma tashin hankali a yammacin jihar Rakhine su dawo gida. 'Yan kabilar Rohingya kimanin 700,000 ne suka gudu, suka fake a wasu sansanoni masu cunkoso ainin a ƙasar Bangladesh makwabtaka da Myanmar ɗin tun a watan Agustan bara, lokacin da sojojin Myanmar suka yi wata mummunar fatattaka bayan da 'yan tawaye suka kai hari kan jami'an tsaro da ke girki a wasu wurare majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cikin wata takardar bayani cewa har yanzu babu yanayin da ya dace a myanmar ta yadda 'yan rohingya za su iya dawowa to amma wannan yarjejeniyar da za a cimma ita za ta taimaka ma gwamnati ta inganta yanayin a halin da ake ciki kuma babu wata tantama amurka za ta hau kujerar naƙi yau ɗinnan jama'a lokacin da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai yi muhawara kan ƙudurin da ƙasar kuwait ta gabatar na neman kariya ga Falisinawa da ke zirin gaza da kuma yammacin kogin jordan jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta ce ƙudurin bai yi adalci ba domin ko ɓangare ɗaya kawai yake karewa daga najeriya kuma babban alkalin kotu a birnin tarayyar najeriya abuja mai shari'a usman bello ya bayyana takaicinsa kan yadda ake nuna zabiya wariya wajen ɗaukar aiki da kuma tsangumar da suke fama da ita tsakanin al'umma mai shari'a bello ya bayyana haka ne lokacin da ya halarci wani taro da ƙungiyar kare haƙƙin zabiya ta shirya domin kare wa al'umma wato wayewa kan bambanci da ake nuna wa su zabiyan da kuma cewa su ma mutane ne saboda haka wannan taro yana da muhimmanci. don ya zama kamar faɗakarwa ne da jawo hankali musamman ga misali da muka gani wannan an ɗauke shi ya ji har ya yi training na ɗan sanda kuma ya yi rawar gani a wajen training din amma a karke an hana shi takardar daukan aiki kaga wannan ba daidai ba ne ba to muna fata da wannan kira da aka yi mutane za su faɗaku su gyara zamansu akan dangantakansu da irin wayannan mutane da suke da wannan matsala Ɗaya daga ɗimbin zabiyan da suka halarci wannan taro, Donald Tamfe ya koka ga yadda ya ce al'umma na nuna musu wariya. Ana cici mana mutunci sosai. So muna muna kokowa don mu samu karfin mu a kasa gabaki daya. Zabiya dai yana da ƙalubalen gujewa zafin rana da kan cutar da fatar su. Wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka ya aiko da wannan rahoton. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da rahoton da ke cewa gwamnatin jihar borno ta fara rusa wasu hotel-hotel a unguwar galadima da ke cikin birnin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno ga haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton Mr. Amici Omodi John da shi shine mai magana da yawon waɗannan jama'a da wannan batu ya shafa da kuma yace yanzu hakan suna da hotel-hotel har guda 21 da gwamnatin ta ce za ta ruguza. Don gwamnati ba za mu ce suna kariya ba gwamnati da ya taba kariya amma wanda wurin da mu yi fadi mutanen da sun ba mu filin ba su fasara mana ga da yana ciki na sai gwamnati ne shi ya sa muna nema alfarma a wajen gwamna don ne uban maiduguri yadda aka allah yake shi ne gwamna na borno security na borno a hannun shi yake ka gani shi yasa ya kan laifi mu ba mu da musu da shi to mun karba da je a hannun mutane a hannun banki mun je mun sa mun yi wannan ai ba mu je sata ba kawai dai saboda mu samu kunci gwamnatin dai na zargin cewa ana aikata abin da ba daidai ba a wannan wurare har ma lokacin akan yi kisan kai to ko mai misa abincin zai ce game da irin wannan zargi da gwamnatin ke yi na dalilin tasar nasu bari ga maka gaskiya ba hotel a tsakaninmu da a za ce an taba shiga an kama mutum da sauransu wannan kana ji amma duk da haka ba za mu ce gwamnati yana karya Don alfarma ne muna nema roko ne muna yi a taimake mu kuma na tabbatar gwamna wannan da yana ciki mai tosai ne ya yi tausayin mu ba kwai compensation ba ana kore mutum ba gwamnati gobe sun gada ma taimakon su ne muna mun gurgusa muna roke su ba mu sani mun shiga laifi wannan amma dai abin da ya shafe kwaya da sauransu wannan idp da sun zo daga kauye fa ba mai shiga hotel a cikinsu hotel mun jira shi da bayan gida da komi da komi da mutum ya zo in baka biyar guda da biyar kuri biyu ba ka shiga ba ba a tsakanin su jira da kuri wannan gwamnatin a makon jiya ne dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatiman ya shaida murya Amurka dalilan su na ɗaukan irin wannan mataki musamman ma ta da waɗannan hotel hotel ga mashaya da ke anguwar galadiman gama abin da ke cewa tun ba yau ba nake samun rahotanni akan anguwar galadima irin ta sanke da ake tafiyar da shi a wancan anguwar eh, bari in shaida maka ni da kaina na tashi na je wurin kuma na ga abin da ke gudana wanda sakamakon hakan ne ya sa ka ba da umarni a rushe wannan yanki wallahi irin ayyukan sha da matasa suke a wannan anguwar ba za ka ce a cikin borno ba wallahi in mun zuba ido muna kallo daga karshe wallahi ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba Duk ka abin da ka sani yana sa maye ana sayar da shi a wannan anguwan daga wiwi zuwa codeine benilin with codeine tramadol ba abin da ba a yi a can duk lalacin da kake baka ma tsammani ba ana yi a wancan anguwan kuma dole ne mu bada umarni a tara domin mu gina magarantar 'yan mata a wajen za mu bi dukkan hanyoyi da shari'a ta shimfida domin kar mu tauye hakkin kowa sakamakon rushe wannan anguwa duk wanda ya cancanta a biya mishi hakkin shi insha Allah muna da niyya mu biya. Rahotanni dai na nuni da cewa mutanen da ke wannan anguwa musamman ma mata masu zaman kansu na ta kokarin ficewa daga wannan anguwa sakamakon wannan aiki na ruguza wannan anguwa da gwamnatin jihar Borno ke yi. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Lallai To a gaida Haruna Dauda biyu. A can jamhuriyar Nijar ko Dr. Mamman Sani ne ya yi kira ga mahukuntan kasar da su tabbatar dokar hana shan taba cikin jama'a yana tasiri domin illar da ke tattare da yin hakan daktan da ya yi wa suleiman barma bayani ne a cikin hirar da suka yi kamar haka mu a kasar mu sai a zo yadda zaka sayi halawa haka zaka sayi taba duka wannan su ne abin da suke ƙara ankuraye kuma matsalar su musamman yara ƙanana da suke yawancin ta faske yawanci di yara ƙanana wanda bai san ciwon kanshi ba taba waccan wadda aka sani sigari ta da yanzu kuma da wata da ta bullo wadda aka ce ma shisha wadda take da matsaloli da yawa wanda yara bu sanya ba yanzu abubuwan da cututtuka da ake samu cikin masu cuta na ciwon huhu wannan babban tare tuberculosis yawanci duk sai ka ga yara ne masu shan shishan nan da masu shan taba irin wancan da ita ce ba tana sa kansar duk lo'in kansar daga sani taba tana sa shi an yi ta sensibilisation a yi ta sensibilisation ke gwamnati tana da alhakin kare lahiyar al'umma to cikin wannan alhaki na kare lahiyar al'umma ya kamata ta ɗau dokokuka masu tsauri a san yadda aka yi aka yi mutane mutane da masu kawo ta musamman a sa tsauri kurin kawo ta kamar ga harkar lanhu kuma masu yin ta ma an ka sa tsauri daga cikin dole ta kara kuɗi fitattar an haɗa mutum. ana maganar taba sigari tana illatar da hatta wanda baya shanta ballantana wanda ke sha babu wani rigakafi ne a game da maganar illolin taba sigari. eh kamar da kawai wanda baya sha shine da turanci ake ce ma female passive fasim kamar yanzu na sha taba kana kusa na zaka shaki hayakin ko kenan zai ma illa to ai saboda shine aka doka zai wanda take hana shan taba a cikin saboda shine sai ka zo kai baka shan taba mai kun haɗu guri guda da wani inda dole ne ko kun haɗu cikin wani shago ko kun hadu a kasuwa ko kun hadu a cikin wata mota haka sai ka mota hawa karama cikin taksi kan mutum yana shan taba wani bi taksi man ke ma ke shan taba sai ka ga wannan to kenan ka ga dole ke mutane me in akwai doka doka ce ga ta an rubuta sai ka karar mutum a shi ba matsala to ba aiki da dokar ne muka ce gwamnati ta kamata ta sa ta dausa da ta iko a yi aiki da doka vraiment abun da bai kamata paske mutane da yawa ana dauka lakin kai bakshin taba me sai ga kana tare da mashayan taba ana cuta ma da wani ma abokin aikin ka ne yanzu in ka je wasu kasashe wurin masayan taba da banki da kwai akwai kuwan da female in za ka sha taba sai ka wata can hili ga naku ne wanda ya shi kenan ka san gurin mashayan taba ne babu matsala kana ganin kasashe irin su nijar ma ya kamata a ce an keɓe wurare na musamman domin mashaya sigari su ringa keɓancewa suna sha firman ya kamata saboda inda hal ba iya aiki da doka wannan paske inda doka inda har doka za ta aiki dole a waye wurin wannan paske mutum kowa ya ciwo dan kanshi amma an ce tana sa ciwo mutane sun gada masa sun ce su sai sun sha to a ware musu guri kasu sha cikin mutane in ka zo kuna tare cikin jama'a in za ka sha ta baka sai koma me abu na farko dai doka ce ta aiki shine zai iya sa vraiment mutane a kare su da wannan alluma. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. To madalla, yanzu kuma ga karatu daga Kur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Suna na fatima muhammad mustapha daga makarantar shehu abubakar ibn galbe alkalami mai musari jerry local borno state a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عن جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى amma mani stagna fa’anta lauta sadda wa ma’alaika Allah ya zakka wa amma man ja aka yasa wa wa fa’anta an wuta laha kalla ina ta zikira fa mai sha a zakara في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر صدق الله العظيم har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin da shi a ce ana To gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙar daga wajen ashirin lawar wanda daga can karamar hukumar Gusau jihar Zamfara. To. Ya ce menene amfanin shisha da kuma lofi da mutane ke sha domin wai ana cewa suna magani. To shin idan haka ne maganin me suke a jikin ɗan adam kuma meye bambancin su da sigari da masana suka tabbatar tana illa ga jikin bil'adama. To likita ka ji tambayar tasa ko? eh na yi tambayar ta su hajiya amma ina so malam hashire, dan bana ya mana hakuri zan zan yi bincike akan wannan shisha din ga abin da ke cikin sa da komai da komai don ban san wannan sosai ba eh, na dan laraba aka naga sun fi <laughs> sai dai bincike hajiya to to Allah ya sa a dace amin amin to shi kuma malam Adamu Sabi Wangara a can Gezawa Kano yace me ke kawo kora ne ringworm To abin da ke kawo kora kin san a su iyon kwaya halitta ake kira su fungus ko fanja da turanci eh. to waɗannan suke shiga jikin ɗan adam eh, ko musamman kamar a kai da sauransu suke kawo wannan shi wannan ciwon hajiya kora ba galibi a kafa ba ne fi yawanci akwai akwai wanda ake a kafar kora wanda ake waɗansu na kiran kushi a kushi da sauransu akwai na kafa akwai kuma na kai eh wanda ake kiran shi dandruff da turanci to duk eh, duk wannan ne yake eh, jawo abin da ɗaya yake kawo su shi na kafa din abin da ya kamata a yi akwai mai da ake bayar musamman wanda za ka iya sa kuma ya kamata mutum in yayi alola ko ya wanke kafarsa ya tabbatar ya ya busar da kafar musamman tsakanin um, um, um, abin nan tsakanin yatsa da yatsa yatsa kafar ya tabbatar da sun bushe sosai to domin rashin damshi ke kawo su sosai kuma da taka waɗansu wurare a ƙasa haka yakan kawo wannan akwai wasu mutanen da yakan yi tsananin da fa zaka ga kamar yatsa za ta tsinke. Eh, wani za ga abin dun wurin da damshi sosai kamar da shi yasa ake so musamman ka bar wannan wurin ya bushe sosai rinka shan iska sosai to kuma in wannan ya faru dole a rinka sa mai din nan akwai mai musamman da ake sawa da mai da wani irin hoda to shi hodan ne yakan rage damshin wurin ne sosai To ana iya warkarwa kwata-kwata? Ko inda aka samu aka samu magani yana warkar da shi kwar gabaki daya haji ana warkar da shi. To. Eh don waɗansu abin da ake yi wanda aka sa hodin nan ko in kana son safa ne sai a sa hodar a kafan in za ka rufe ta amma ya kamata ka tabbatar kafar ta bushe. To a takaice dai mutum ma zai yi daina sa rufaffen takalmi ke Eh inda kana shi garin kasa eh, kamar slippers haka wanda zai dan sha iska kaɗan amma in dai wannan ya so tsanani dole ka je wani likita a baka wannan mai ɗin, ko da hodar ka sa a kama. To Allah ya eh. sauwaƙe. Amin amin. To na kan shi ana shi ma ana iya warkarwa? Eh shi ma kan akan akwai wani abu mai kamar sabulu ruwa ruwa kamar sabulu wanda ake sawa. to aka sa ana wankewa za ka yi amfani da shi kamar sau biyu sau uku a mako yakan ɗauki kamar mako wata biyu zuwa uku a warkar akan yakan warkar da shi hajiya idan mutum ya aske gashin shi fa kwata-kwata hakan zai taimaka A'a aski gashin bai cika taimaka amma wannan shi ruwan shamfu din na mai kamar sabulu eh. wanda ake so na magani din ya fi amfani. To eh. shi kuma Malam Ali Abdullahi Doron Baga ya ce yana son bayani ne akan zabiya albino. halitta ce ko cuta ce ma'ana a likitance zamani ana iya wa zabiya albino magani fatarsa ta dawo daidai to albino wannan halitta ne yanda yanda ake Allah ya halitte su ne amma akwai wani abu da ake kira chromosome eh. ko genes din su kamar yadda Allah bayan halitta kenan bayan halitta yanda ta haɗu to waɗannan yadda ta haɗu kin san kamar fatar namu eh, akwai wani abu da eh. ake kiran shi melanin shi ke sa fatar bakin mutum yake yadda kalar da yake da ita to eh, domin wani dalili wannan in aka in za a haife su shi wannan kwayan halittar da ke sa jikin yari kalan da yake ba su da shi to shi ya sa to sai su fito a haka da za a yi kuma ba wani magani da za a ba wani magani wannan yadda aka halice su kenan yadda yadda yarayen yadda za su yadda suke kenan To amma wasu zabiyan zaka gan su ko idanuwansu ma haka kamar ba su iya budewa duk eh, wannan ne. kin san ko a idan namu akwai wannan shi wannan abin da ke kamar shi wannan kwayan halittar da ke sa jikinmu to shi ma yana cikin ido yana kare ido to su ba su da shi ma idan sai ga idon su wani lokacin don sai su sa wani irin madubi kafin ma in ba haka ba zai hasken Oh, wato hasken rana zai idan nasu eh shi yasa dole shi yasa wani lokaci ake son su tsaya a cikin ɗaki ko wani abu akwai wani lokaci kaman eh, kaman nan kasashen inda aka samu kan yara bakakin yara da suke da wannan akwai wani irin mai da ake sa wanda ke kare jikin mutum kaman da da tsananin rana wato eh sai su yi ta shafa eh sai su yi ta shafa amma wannan ikon Allah ne ba da za a yi halitta ce to Allah halitta ne yanda za ba da za a yi to Allah ya sauke amin amin to sai kuma Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu daga can jihar Yobe. To. Hmm. Ya ce me ke kawo furfura ne a jikin matashi musamman wanda shekarunsa ba su kai lokacin da ya kamata ya furfurar ba. To akwai waɗansu kuma wannan shi ma kamar waɗansu halitta ne waɗansu kuma suna gada wani za a kamar iyayensu kakanninsu sun so furfura tun suna matasa. To. Eh to waɗannan wannan ikon Allah ne shi ma. Ba abin da mutum zai. Ba abin da za a yi sai dai irin inda irin abin da za a yi shine kin sa wani irin kamar kala da ake sa a gashi ko. <laughs> Ko irin man da ake sai da wannan. Eh, man da a gashi ya canza kalar gashi amma iyaka abin da za su yi kenan. Eh, to amma wannan kuma ai sai ka dinga yi akai akai. Eh dole sai ka dinga yi amma wannan shi kuma ikon Allah ne bayan da za su yi. Eh. To ina fatan <laughs> malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da aka yi a saboda haka amma ma yana kusa da mai furfura ne to ba abin da za a yi eh ba abin da za a yi mhm. to malam aminu adamu malam madori can jihar jigawa to ya ce wa me yake sa hancin mutum yake zafi ne to abin da ke sa hancin mutum ya ta zafi kamar wani lokaci in kamar iska ko wani lokaci yakan bushe da yawa to in ya bushe da yawa din rashin damshi da wannan yakan sa hancin mutum ya rinka zafi da yawa wani lokaci ko kuma sai ga yana kaikayi yana kamar yana ciwo ma to Eh. a saboda haka kawai zai je gun likita ne ya mashi bayani eh in ya je wani likita ya mashi bayani wancan aka kara damshi akwai wani abin da ake fetsa a cikin hancin wannan yakan ƙara yakan yakan yakan ƙara damshin cikin hancin to kuma lokaci ya kamata je wani likitocin da suke gwanance da wani irin wani lokaci akwai wasu abubuwa da mai kamar kila suna cikin hancin wanda ke sa shi yake iska da sauransu ba ta shiga yadda ya kamata To in ba an duba ba za a sani. In ba an duba ba za a gane domin akwai waɗansu mutane kin san yadda muke shakan iska akwai inda yake zuwa ga baki da akwai waɗansu waɗansu mutane yadda hancin nake kuma ya ɗan goce kaɗan. To iskan bai shiga yadda kin san ma in iska yana shiga yakan ƙara damsar da wurin yakan da ruwa ruwan da ke hancin da saura duk yakan ƙara damshi to wannan ya canza duk wannan yana kawo irin wannan lalurar. amma idan ya je za a iya bada eh, magani eh ana iya ba magani wani lokacin ya tsanani ma ana iya dan aiki a dan gyara shi to Allah ya sauke amin amin malamin ya sake wata tambaya to wai yace da gaske ne amfani da gishiri yana jawo ciwon hawan jini in dai kana ciwon ba wai na kawo ba in dai kana ciwon jini hawan jini bai kamata ka rinka shan jikiri da yawa ba hajiya to domin yakan ƙara tsananin sa Eh, mm. domin abin da ke faruwa shi ne in kana shan gishirin nan da yawa yakan sa ka rinka rika ruwa a jikinka da yawa sai kuma kara hawan jinin To a saboda haka eh. dai to ma a takaice dai cin gishiri ma da yawa ba amfani kenan eh, cin gishiri ma da yawa ba shi a cika kalilan yana dan taimaka a jikin aikin dan adam amma bai kamata ka ci gishiri da yawa kaɗan ya fi amfani. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To sai kuma wannan wasiƙa ta haɗin gwiwa. To. Sadiq da Fatima a Malam Garba a can Gashuwa. To. Wai me ke kawo ƙurarrajin zafi ne ga yara jarirai musamman a lokacin zafi? E, to yawanci wannan ƙurajen da suke fitowa e domin jafi kuma yadda jikinsu bai saba da shi ba shi ke kawo nan ƙurajen hajiya. To. E, to amma ai yanzu akwai wadansu abubuwa da ake dan shafa yakan warkar da shi a yanzu akwai magunguna da yake warkar da shi kuma akwai wadansu irin hodoji da ake basu wanda ake dan sa a jikin nasu yakan rage wannan tsanin shi kuma ya warkar da shi to rage sa ma yaro sutura zai taimaka eh inda ya kamata ya rinka samun iska sosai to eh yakan taimaka kwarai ka sa mai matsatsen kaya eh ka sa matsatsen kaya da zai ta zufa ko eh ko kuma kaya da yawa to eh To ita kuma Bilkisu Muhammad a can ta fawa balewa Su ma dai ta haɗin gwiwa ce da Zakiya Abdullahi Ango Funtuwa. Suka ce wai da yawan mata a ƙasar Hausa da zaran cikinsu ya shiga wata bakwai zuwa takwas sai su fara neman maganin zaƙi na gargajiya. Shin a likitance akwai wani zaƙi ne na musamman da ake bukata mace mai ciki ta zubar kafin ta haihu? a likitanci ba wani maganin zaki da ya kamata sha hajiya to yawa an camfa ne ko eh camfa ne kamar nan akan ce kamar nan wani lokaci za a ce waɗansu mata suna ciki suna son sha wannan abin kaza sha wannan abin kaza duk wannan kamar camfi ne to eh. ba ba saboda haka a daina kawai eh a daina to kar ma a je garin neman shan wani maganin zaki a je a ma jariri eh wani wani ayi wani barna eh a'a Eh, bai kamata a rinka sha da ba amma dai wannan a likitance ba shi da wannan abin nan. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. Lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To sai dai a yi muna aikin gafara domin ko ba za mu iya kawo muku labarai a takaice wannan karan. Yanzu amadin kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da muka yi asubanci tare da Salama Abu wanda ya bada umarni da injiniyanmu Daryl Smith ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.